ba sai ka shigo idan ka fita waje za ga wani saurayi yana zaune da wata jakalle da haka a hannunsa ka ce mai shigo leƙawa ne na ganka a waje sai na fuskanci cewa kana cikin wani mawuyacin hali tausayin kai kama ni abin da yasa na ce a kira ka kenan ganin ka ya tuna min da lokacin da nake neman aiki bayan na gama karatu na san cewa kana daga cikin wanda suka zo neman aiki ko eh ina ɗaya daga cikin su to me ya zo da kai ka samu aiki ne ko a'a da na zo ne sai na tarara suka ce min an gama ɗiba sai ɗiba da za a yi gaba shine na dan zauna na dan huta haka ne me yasa baka tafi ka zauna nan gaskiya ba zan iya koma ba saboda kakata tana can tana murna na samu aiki kuma ni ɗaya ne a wajenta saboda in ban samu aikin ba ne na koma ni kaina ba zan ji daɗi ba yanka ba iyayena sun mutu tun ina yaro daga ni sai kakata ne kawai makarai a kai mutum ina ne mutumin kaduna ne to a na kwana yau to ni dai ban san ko ina a garin nan ban da wannan kamfanin na sa ran zan samu waje ko masu gadin kamfanin nan kwanta zuwa gobe sai tafi aiki neman aiki ko zuwa wani wata to shi ba da maka zauna tausayin ka ya kama gaskiya zan taimake ka. Ina saka ni ne Ina saka ni ke. Kuma na ganun sai ki taso faɗi na baki masauki ke na baso zo ki ban so zuciya za ta yi shauki baitukan so su na kwaso gare ki zan yi burke wallahi na baki zuciya la la la la la la la la la Eh, lafiya karau eh kamar yadda riga maka baccin take na ganin yanzu zaka zo kai ka masauki da na kai ka masauki sai in dawo baitukansu su na kwaso garki zan yi burke wallahi na baki zuciya la zai zo da bako ina ta jira in ga wane ne kawai sai ganin sa na yi tari <laughs> fuska na ba saboda ba zan yadda ya ja min matsala ba na nuna ban taba ganin shi ba <laughs> to ki yanzu wani mataki kike shirin doka ne ni wallahi jamila ban san me zan yi ba saboda shi ya riga ya kafi ya ce na nan akan bakan shi kawai dai na zuba mm. masarautar Allah ya kina ganin kin kyauta abin da kika min kenan da nan kika tafi kamar na ba tare da kin sanar da ni ba kuma kika yanke duk wata igiya da za ta sada ni da ki kaɗan sai na tsince ki a gidan wani attajiri wai a matsayin ki na matarsa akalla ya kamata a ce ki gaya min kina da aure samir ka san dalilin da ya sa na bar makaranta ba tare da na sanar cikin fada. Saboda na lura ka yi zurfi a cikin soyayya ta wanda har ya kai ga dali da kai mun shagala. Kuma na ga idan ban rabu da kai ba ba za ka yi karatu ba. Wannan dalilin ne yasa kawai na canja makaranta. Samir, ka san me Faruk ya fi tsana a rayuwarsa? ni mace amana ina fatan za ka kiyaye saboda na gita kitakensa ya yi zurfi a cikin kaunarka to amma ma ya zanyi da soyayya da ke cikin zuciyata baki san cewa ganina da ni da ke ya fama wani ciwo da ke damuna ba Samir me yasa kike da ni? Samir, kana cikin hankalinka kuwa? Matan aure ce fa ni, kuma a gidan mijina kake gaya min waɗannan maganganun? Samir, ina son ka yanke duk wata alaka da take ta sanayya da ni da kai a cikin gidan nan. so in kina zuciya zuciyata na baki in kina so sai ki ta taso faɗi na baki masauki ke na ba so zo ki ban so zuciya za ta yi ta kan so su na kwaso gare ki zan yi burke wallahi na baki zuciya zuciyata tana raya min wani abu me ki take raya miki har yanzu kana kokonto ba kokonto nake yi ba har yanzu ina nazari ne akan abin zuciya ki take raya miki tunanin ka take kike in tabbata wallahi kuna ban dariya amma san dole mu baki dariya saboda ga baki dai hankalinki da tunaninki yana kan nake so in kina so zuciyata na baki in kina so sai ki taso faɗi na baki kai siyama wannan kai ɗin kamar aljani kamar maye baki ji yadda kowa yake maganar sa ba a class ba shi kanshi lecturer ma fa shi yayi gaskiya ga din nan ya haɗu wai na ji an ce abokinki ne ko a ina kika ka. haka ba siyama abubuwan makarantar na har sai kin tambaye ni a inda na ji ni dai shawara ɗaya nake son in baki ki su ki mai da hankali za ki koyi abubuwa da yawa tare da shi salamu alaikum wa alaikum salam ko yawa ina wuni A ina lafiya lafiya amma dai ba gulma ta kuke yi ba ko ah, hawa to siyama aminin ki ya zo ni zan tafi bari mu bar ku sai mun haɗu ko ba na amsa ba ko ita nata bane ah, ni ina ruwana ko ba cewa take yi wai kana burge su ina burge su ok ke ba na burge ki eh <laughs> siyama kenan suya boko muna ciki ne da mm, tun na san labarin boko mai tuya labari shi ma babu 'yan mata kenan in ba ku ba gida in kun yi wa gida ya ɓaci mun lalata gidan kenan yanzu kamar kun lalata shi amma na sai ko za ku gyara ko Amin wa alaikum salam. Kaga. Eh yanzu kake tafe? Ina yini? Ina wuni? Ana lafiya. Ina gajiya. A gida. Lafiya kalau. Na dawo gida ne na biya sai na gaba kina na san kuma dama kina nan gidan kina ta. Eh ina nan ina aikin yamma. Kuma gashi kina aikin ma ba biyan ki suke. To ya za a yi ba komai tunda dai ina samu ina ce. Ai ba wani abu. kan Allah da na kusa gama karatu na shara kaɗan Allah da na gama ni ba ma dan komai ba ko danke in samu faranta miki da abubuwan da ya kamata da ayi wallahi ta ba komai ba komai rayuwa ce ubangiji Allah ya maka albarka Allah ya sa ka faka Allah ya maka albarka ba wani abu kar ka damu tunda ina samu ina ci ina koshi kuma ina zaune a inuwa mai sanyi ba wani abu bane kar ka damu ka ji ko dan ji kalle na kar ka damu amin amin amin kar ka damu mu dai Allah ya sa mu cika da imani kar ka damu za ka koma? Eh, zan koma to sai an jima to sai an jima sai dai kuma ban zo da komai ba a'a ba komi ba komi wallahi ba komi oh Allah sarki Allah ya maka albarka Allah ya raya ka Allah ya fa haka wannan aiki ina samun ina cin abinci ba wani abu karka damu rayuwa ce ya fi dai a ce dai baka aikin Siyamu, wanda sa kika zaɓi ke da kasancewa ne saboda zama da kai shi ne babban ilimi idan na zauna da kai ina karuwa da abubuwa da yawa samir tun da na haɗu da kai na ji ina kwaɗayin kasancewa tare da kai saboda na daɗe ban haɗu da namijin da na ya kwanta min da rai irin ka a gaskiya ni ma da idan na zo makantar nan ban da wani matsala ina zauna ne karatu kuma yanzu na ga abin ya sauya zani don tun da na haɗu da ke komai da komai na ya canza a cikin makarantar samir me yasa kake koyon halin da kake ciki abokinka ya faɗa min matsanancin halin da kake ciki da kuma dalilin da ya sa baka zo makaranta ba shekarun Siyama, na so ki fahimta cewa matsalata matsalata ce, rayuwata rayuwata ce. rayuwata ta gida daban rayuwata ta makaranta daban tsakanina da ke ba haka ne ta haɗa maka bai kamata a ce na ɗauko nauyi na ɗaura miki amma samir ni ina ɗauka da ni da kai na ɗauka matsalar ka matsala ta ce shi ba ba haka nake nufi ba ina so ki fahimta cewa ni tsakanina da ke abota ce ba zan yi ɗora ɗawainiya ta a kanki Samir. سمير kana ganin kai dai abin da kai min kenan menene da na gaya mata dalilin da ya hana ka zuwa makaranta shekaran jiya shine shikenan abin ya zama abin laifi to akan wa dalili za ka gaya mata halin da nake ciki ya kamata a ce ka san ni ka fi kowa sani na a sanin halina a cikin makaranta na ka san abin da nake so ka san abin da ba na so ai ba da kai ba wai da kai kaɗai ne fushi har ita ma na yi fushi da ita. Kan na gaya mata abin da ya faru? To ƙarya ne? Kana da kuɗin Samir? Na faɗa mata so what? Haka ne fa abokina amma I'm sorry kai haƙuri kai ma. A yau ai kaɗan ce kai haƙuri tunda kai ka ɗau fushi. ma lafiya oh, nake. yi da na sanin shiga hurumin da ba nawa ba na yi da na sanin shiga rayuwarka ba tare da na tambaye ka ba amma ina neman afuwarka in allah yadda ba zan ƙara ketare wannan hanyar da na shigo ba sai ya maki haƙuri ba ki min laifi ba ni ne ne miki laifi da na watsa miki ƙasa a ido ba haka ba ne kuma allah da daga yau na miki alƙawari komai nawa ya zama naki shikenan ni ma daga yau komai nawa ya zama naka kuma allah ya sa kamar yadda ka faɗa komai naka ya zama nawa sai madama akwai wani dan takaitaccen tahiya da nake so an gaya miki gane cewar dalilan abubuwan da yasa nake dan doddoje miki wannan lokacin sai amma ni maraya ne tun ina yaro mahaifa na shiga mutu gaba ke daya na taso a hannun kakata ba ni da kowa sai ita kullum burin kakata illa ta ga burin ta ya cika ta ga na gama makaranta na samu aiki na rike kaina har na rike waɗansu ba ma ita ba makarantar da nake zuwa ina zuwan ta ne kawai wani lokacin ba na samun abincin da nake cewa barin tana in ci a haka zan fito daga gida in gama karatu in koma makaranta a kafa in tanan ma maybe abincin lokacin ba a kawo mata ba kuma ni abubuwan ado ba su wani ni ba su dame ni ba ni dai burina in ga na zo makaranta na cimma burina Allah ya cika min burina burin kakata ya cika so waɗannan abubuwan ne kan samun lokacin da ke dan dojiya saboda na san cewar hanyar da nake neman an bi ba hanya bace da za ta kai ni mafita hakika ka shiga cikin rayuwa mai tsanani amma in allah yadda zan maka addu'a insha allah ka zai cika nagode amin ya rabi kuma akwai wani alkawari da nake so ka ɗaukan mu to ina jiki ka yarda komai na naka ne in allah na ɗau alkawari daga komai na wani ya zama naki ga mai miki so zuciya za ta yi shauki baitukan so su na kwaso garki zan yi burki wallahi na baki zuciya babu inda ban duba ba cikin makarantar na amma ban ganka wallahi sun ke dan yi ta karatu shi yasa na zo nan na keɓe saboda na rako a makaranta ba na samun damar yin karatu me yake hana ka karatu a gida siyama ce yake hana karatu siyama kuma ta yaya wato bashir ne ma na gama ko ta yaya ban sani ba akwai wani abu da yake nima shiga tsakanin da ita kada ka sake ka tambaye ni dan duk abin da ya shige ma duhu ni kaina ba lalle bane gano shi <laughs> wannan ta ce kuma siya mace ta ce in baka Jangan <laughs> kai dari dariya wai cewa ta ta san idan ta bani kyauta hannu da hannu ba zan karba ba shi yasa ta biyo ta hannunka anya ko babu wani boyayyen abu tsakaninka da siyama to Allahu ya alam yawa siyama dama ina son in tambaye ki ina son ki wai me tsakaninki da Samir ba na son raina akwai wani abu na da samir ne da ya wuce a abota ba renin wayo ba ne ya kamata ki kalle ni da idon basira kina ƙoƙarin mun musu ne a kan abin da ke kin san na fi ki sani to me da wukar haba ɗan uwa kwana biyu ina ka shiga ne sai ka zo ban taɓa tunanin za ka iya salwantar da awanni ashirin da ba tare da kasa na idanunka ba ni kuma ban taɓa tunanin za ki ɗauke ni tamkar ɗan ba me yasa ka ce haka me yasa ki tunanin cewa idan kika min kyauta ba zan karba ba dama kina tunanin cewa komai naki ba na bane na ji daɗi da ka gano haka kuma na gode da wannan matsayin da ka bani a zuciyarka wai kuwa kin san cewar idan kowa a cikin makarantar nan ya ɗiga ɗambar tambaya soyayya muke ni da ke kai kuma wace amsa kake ba su wace amsa ke tunan zan iya ba su ban sani ba good answer ce musu nake nima ban sani ba sai jibi saboda gobe ba zan shigo school ba jibi lafiya haka damu shikenan ke nake so in kina zuciyata na baki Assalamu alaikum. wallahi ka kawo tsoro jamila ina siya ma ban gane ba <laughs> ban gane ba ki gane ba kana nufin ka ce mun baka san siyama ta bar makarantar nan ba <laughs> kina so ki ce mun siyama ta bar makarantar nan ba tare da na sani ba na ɗauka ranar da ka zo ka same mu ban kwana kuke yi na ɗauka cewa kuma kun yi musanyen adres da kai da siyama kuma a tunani na kai ne mutum na farko da ya kamata ta sanar da cewa atibar makarantar nan kafin ta sanar da ni ke nake so in kina so zuciyata na baki in kina so sai ki taso faɗi na baki masauki ke na ba so zo ki ban so zuciya za ta yi shauki baitukan so su na kwaso garki zan yi burke wallahi na baki zuciya ke nake so in kina so zuciyata na baki in kina so sai ki taso faɗi na baki masauki ke na baso zoki ki ban so zuciya za ta yi shauki baitukan so su kwaso gare ki zan yi burki wallahi na baki zuciya la la la la la la la la la abin da nake so da kai babu wanda zai gaya ma gaskiyar da zan gaya ma a cikin makarantar ne saboda babu aminin ka irina ya kamata ka mai da hankalinka ka ga yadda ka koma kuwa duk ka lalace a kan mace yanzu abin da ya kamace ka ka tsaya da tunaninka ka ga me ya kamata ka shirya wa rayuwarka da za ka samu wani abu na ci gaba abokina ba haka ba ne ni babban abin da ke ci rai ka duba irin soyayya da muka yi da yarinyar nan da irin yadda da amincewa da muka yi da juna amma lokaci ɗaya ne ta rasa ni da zan samu unganta ko da sau ɗaya ne ta ta faɗa min ta ce ba ta so na wallahi gwada wannan fiyan ɗin da wannan wanda nake ji amma ka san duk soyayya ba ta kai na mahaifa da ɗa ba ka rasa iyayenka amma ka zo na ras sai mace ya kamata kai tunani kame da hankalinka ba ga yadda ka lallace ba kamar ba kai ba shi zan zan duba an Allah ya zan yi kokari inda ko zan iya ya kamata da na gode ya na ganka cikin wani irin yanayi lafiya kuwa no normal wallahi kawai saboda ka san halin rayuwa da kuma ranar ta dan dame ni shi yasa kawai ka gani a bokina kar ka ce min lafiya ai ban taba ganin ka irin wannan yanayin ba kuma ka ce min lafiya look at your face expression ɗinka mood ɗinka have totally changed gaba daya eh eh wallahi ba abin da ni ke damuna gaskiya kuma in banda da kai ma kai da ka riga ka kammala karatun ka kuma you told me cewa ka fita da first class credit you just go and find a very good job ka je ka nemi aiki mana Allah then for you to be hanging around haka on street ka ringa yawo ba matsala I'll try my best to find one of job that I to Allah ya taimaka amma ne dai ka dai ka dai kika ga mana amma there is something definitely wrong with you Allah I'll try my best to find one of job that I will do Agora, amigo. wakil da a bayan ka ba ne ka zo da ya gaya mun sai ma da bana bana tana dan lekowa wani to ka san ina rayuwa ce duk sai a hankali to shikenan to an ji a gaida ita a gaida ita madalla kaga rayuwa kenan wannan babar irin mutuncin da take mana thank you dama ke san tun da na gama karatu na kawai a zaune nake to ana wani aiki to shine ne labarin ana ɗiba ma'aikata a Kano to zan nake so in ji shi na zo gidan nan don fara miki saboda na san sai dama ke ba ke koma gida sai karshen wata eh sai karshen wata an an biya ne wallahi shine nake so zan fada miki zan je Kano wani kamfani suna ɗiban ma'aikata to Allah ya sa a dace zan je Allah ya taimaka Allah da ya taimake mu samu samu a ɗauke ni aikin nan Allah ya Allah yadda ba zan dawo ba sai da aiki in Allah ya yarda yadda Allah ya yarda za a dauke ka aiki in Allah yadda yarda albarkar daraja annabi da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam darajar duba nan da kake yi in Allah da zaka samu aiki aiki mai kwari kuma wanda zaka ba wani ma bacin ni wallahi Allah da ba zan dawo miki nan ba sai da aiki to Allah to Allah ya albarka Allah ya albarka ai addu'a kullum addu'a kullum muna ci gaba da yi muna ci gaba da addu'a in Allah da zaka tafi asa'a kamar inda kake duba ni albarkan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai taimake ka kamar inda ka taimake ni ka samu babban aiki Allah kuma ya kiyaye Allah kuma ya tsare Allah kuma ya maka albarka Allah ya maka albarka oh zan je gidan ɗebi kayana to shikenan yanzu mun yi sallama kenan to ya za to sai an jima to a tafi Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye hanya bagiji Allah ka daman da wannan yaro na Allah ka daman da shi lafiya nan da raja annabi da alqur'ani Allah ka sa abin da ije nema Allah ya bashi Allah ya bashi dan daraja annabi da alqur'ani खूबसूरत है मन चला है लेकिन थोड़ा सा चाल है इसकी सांस हाय अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र मेरा बीवी बहुत खूबसूरत है अरे फिर सामने आ गया na yi na yi da kai ka koya min yaren nan ba ka so ka koya min yanzu me kake ce ma huta <laughs> kwanta da hankalinki a hankali in na koya miki yaren za ki gani me nake cewa kin ji ko ko kin ga gurin tashi ne mu ce office ma saboda kan zo maka na biyu take ba zan tafi da wuri magana da muka yi fara da kai ka bari in na dawo sai mu karasa to shikenan nagode da lafiya da lafiya man kaɗai kuwa? Nawa kika gani? Please Samir, ka taimake ni ka manta da komai. Wallahi ba zan yi manta da komai ba, saboda a duk lokacin da na ganki, ciwo na yana dawowa sabo. Samir kana so ka kashe min aure ne? ina so hakan ta kasance matukar zaki kasance tare da ni har abada ah, ah. da haka ni nake in an riga ni kuma dake sai ku zo mi rige rige sai ku zo mi rige rige nishaɗi lokaci in kana da shi ko gida ko kuwa daji da na fito sai in ba da shi ina abokai kuma zo kusa kare ne domin ko kun isa domin nishaɗin ku za ya sa in mutu komai gaba ɗaya oh, oh, oh, irin ta manya sa sako kiɗa mu dan cashe Ranar da kowa ake nuna bajin tara ko bin gasa na lashe Kaje ku manta akwai yan mata a cikin mu kawayen mu sun dace Babu ce ce ku ce dama a ce ku ce mu ce haka ne ta'aziyya kenan wannan ai mai kyau ce yes yes amma ina fata ba dai ka kafa mata tarko za ka yi mata wannan halin na me kake tunanin za a fasa mutuwa ko isabi ko da ma wurin ne mutuwa yanzu wata ran haka za mu zo da 'ya'yanmu bayan mun yi aure ko ban ji me kace ba me kace na ce bayan mun yi aure ma haihu haka za mu zo da 'ya'yanmu 'ya'yanki ko kuma 'ya'yanmu 'ya'yanmu da ni da kai ke tun da muke da kya taɓa miki magana aure o dama yaudara ta kake yi to yanzu idan aka ce ne aure na isa aure ne ma tukunna ai ko na isa aure yanzu ni ban isa haihuwa ba ke wai tsaya wai da yake wannan magana a ina maka da ke abibi mana abibi kuma yake magana aure tsakanin ni da ke eh hai daga kan wani kawo Kano ko kin ga abin da nake so da ke daga rana irin teku ki take hanyar can zan yi ta hanyar ki ƙara tinkara ta mazan wannan na faɗa miki ki kin fahimce ni? Ba ba dan Allah. sai kina da kokari ba kan chatin duk mutum ya bi har su kuni hmm. ka san me nake ne a chatin din sai kin ga mu kawai indiyanci nake koya <laughs> to makaranta koyi inda kike shiga baki sanar da ni ba a a kawai dai wani na samu a nan waya na so ya koya mai indiya <laughs> sai ki kara yin ma'ai domin na ga lalle kina so ki koyi nan sosai to ba ka koya ka banna ba kai arne na ci da yaki na ci da yaki wallahi saboda Allah wallahi cewa ta yi tura mata da fixi na ina son ta bilal kuma so mai tsanani tunda nake chatting ban taba duwa da yarinya da na kaunarta a ta ba sama da ita ina mata so kuma so mai tsanani kuma ita ma yarinyar she serious wadda ta ce da wasa amma kuma ka san wani abu I'm scared but I don't know why wallahi murya ta daɗi ne ta kamar ana busa sarewa <sighs> shege wata har ta take mayar yana ko wuce na inji dan fillo ai mai exchange din phone number yanzu da kyau namijin duniya kai namiji ne ga wani gardi ne yana turo mun request wanda ya san kowa ba ya sunansa mm, bara dai in duba an gani wai elvis ka ji wani sabon suna kuma elvis elvis dan katin mata kenan wani shagen gayan ne kawai gaskiya ne kin yi ba ƙarya amma sai da kin yi kin san matsala ta matsala ta guda ɗaya ce yadda muka yi da kiya bibi haka za mu rabu da kiya bibi yanzu kana nufin ba duk voice ɗin da kake tura mu ba da gaske kake ba duk wata magana da nake faɗa miki ta harkar voice note ko kuma ta chatting duk gaibu ne babu abin da ya fitowa daga zuciyata duk daga baki na ke fitowa kin fahimce ni harkar iska muka hawa muka haɗu kuma ta zama mu sai sai mun haɗa bibi ko idan kina da ra'ayi ki haƙa rafin gindina mu ɗora inda muka tsaya na baki lafiya da Allah abin da zaka min ke na gaya maka abin da ke tare da ni amma ka ce ba ruwan kare abin da ke da miki ya da miki wannan abin a cikin ki idan kin ga dama ki zubar idan baki ga dama ba ki bar jikin ki ki haifa ki rungume bebin ki bai dame ni ba daga ta harkar chatin kawai kin ga ba kanki faro ba ko ba kanki sumu ba tare gare ki ka za ka mun damuwa da zanga wannan kyakkyawar fuskanta saboda na gaji da jamun rai da ake yi <laughs> da gaske ko da wasa gobe <gasps> farin ciki aina za mu haɗu <laughs> na kosa inganta. ganka Yeah, I love you. Ke nake so in kina so zuciyata na baki in kina so sai ki taso faɗi na baki masauki. ke na ba so zo ki ban so zuciya za ta yi shauki so su na kwaso gare ki zan yi burki wallahi na baki zuciya la la la la la la la la la ina kuma za ki je wallahi saura kiris in fashe da kuka ina san na kashe na gaba daya domin duk wanda ya shigo nan gurin akan ido na shigo kana nufin kaga shigowa ta kenan ina kallon ki kina try din ba ta baki samun ba ko ni kuma ina gefe can ina dariya <laughs> to ai kaga wannan sai ka sa in ji tsoro in dauka ko kai mugun mutum ne daga farkon haɗuwar mu ka fara min haka what na ji tsoro ne ina buya kuma saboda idan naga kin fi karfi na sai na san inda dare mu ba ai kai ma jin ka yafi ganin ka saboda dama ina ta tsoron kada in yi zaben mun dare ɗan ni ma dama faɗa miki ne ban ba domin gaskiya wato da ganki kin fa fili kyau da gaske kake ke zan tambaya da gaske ke ko da wasa ainihin tun da na ganka kuma sai na ji babu abin da zuciyata take so sai kai matin da ka shigo nan gurin ido na kan keki domin ki riga kin jefa ni kogin tsaye tsayuwar da muke da ke a yanzu ji nake kamar na haɗe ki Let's have a seat. kai sarki rawa dan mazari ya kai kai abokina i'm very very deeply in with you kai abokina baka da kyau fa wato abokina ban taba son wata 'ya a duniya ba da ji ina kaunar ta irin sumi irin san da take min ni kaina har ba ni tsoro yake are you serious i'm very serious watanni da kaina na kan tambayi kaina da kaina amma na rasa gano menene matsalata kai abokina abin nema riga ya samu ba wani sauran miƙa hannu ko roƙo kawai ka tsaya kai amfani da damar ka kawai ka ji ni ma karka manta na ga mata wani ke nema ta yes yes animal batinei visual. Chique. cabe aqui yi paro cada ba, kamar da nema baki mun cada ba. ke kanki baki wa kanki adalci ba me dalilin ka na faɗa haka saboda zama na da rai a gidan nan na fuskanci faruk mutum da na kirki kuma mai taimakon mutane mai dattaku gaskiya baki kyauta ba da kika soya da ni samir kenan aini tun da nake ban taɓa san miji na faru ko ah! kawai na aure shi ne saboda wani dalilin da bai zama dole in da gaske kike ya kamata kuma uziri jaririyar zuciya ce da ni na fi so in yi soyayya da mai jini a jika ba irin faruk ba bayan je kin fita yau ma za ki sake fita to shi ke ma damuwa zan turo miki samir sai kai ki kin ga dakata ban yadda ki fita ba tare da shi ya kai ki ba dawo zai zo hello samir ki san me kike faɗa kuwa? Cewa ina son ka. I love you, Samir. zuciya zuciyata na baki in kina so sai ki taso faɗi na baki masauki ke na ba so so ki ban so zuciya za ta yi shauki baitukan so su na kwaso gare ki zan yi burke wallahi na baki zuciya la la la la la la la la la la shigo nan gurin na fara jin kamshin turaren jikin ki da kuma na fara kusa da ke sai na ji kamar a jikina yake wutar son ki sai ƙara horuwa take a zuciyata ka gaya ma wannan wutar ta bi a sannan saboda ba na son ka ta kone ka ga in taka zuciyar ta kone ni ma ta konewa za ta yi da gaske ka kalle ni na maka kama da yaudari Ah. to me ka gani so kauna sadaukarwa amincewa na cinka? eh mana kuma da ƙari anyway mu je cikin mota kai abin da zan ba ka. masoyin gaskiya burin zuciya ta samu maso

gaskiya na dace hasashe kila wakale ne ba zai zama gaibu ba fatan da nake zama mu abadan da imam ba farraku lafiya lau tashi lafiya lafiya lau ya gida lafiya bismillah zauna zauna samir kamar yadda ne maka alkawari na samu maka aiki na gode ka yi Allah saka alheri amin amma karka damu ka manta har tamkar kani na kake ka ba sai ka mun godiya ba baya ga haka kuma na so muka alushi da cewa zan mallaka maka katafaren gida bayan nan kuma amma da shari'a shari'a nan da ko shi ne sai ka kawo mu matar da aka wura sannan ya naga yanayi ka ya canja eh, <laughs> ah. ba komai kawai na rasa me zan ce ne samir yau wace rana yau lahadi lahadi ko don allah ya da rana ita yau mai zuwa kamawar haka za ka fara aikinka sannan kuma a ranar zan mallaka ma gida na kuma son gama ta dakawa na gode na gode mai gida Allah ya saka da kai Allah ya saka da kai ci gaba da wanda ya taki sa'a gurin Allah ya yi godiya gamo da katar na yo da sa'a duba ina dariya na san ba ni shan wuya ah ranka ya daɗe lafiya na wallahi saya aiki wallahi kwana biyu ne wata ta samu matsala ne shi sa na daina chatin din ma gaba ɗaya wallahi a ah, na san unguwar ma sosai makwa a ah, godiya nake ranka ne godiya nake ranar lahadi ko ok to kenan ba matsala insha Allah thank you sir na'am lambo nawa ora to shikenan matsala godiya nake sa sa sa'a duba ina dariya na san ba ni shan wuya na kira ki ne saboda ki zama shaida akan alkawarin da na ɗauka wa samir domin yau ce rana cika gogowar haka kana cin ofis sannan kuma bayan kana cin ofis ɗinka ka mallaki gidanka amma fa shari'i na baka gida shine sai ka fito da matar da zaka san ka ji ko to kana da ita ko zaka yi fito da ita a ranka da babu baka da ita ko fine and good idan baka da ita abu ne mai sauki ni zan iya baka to <laughs> ba matsala na san ai ba za ka ba na baka zan taɓa ba za ka iya aurenta? iya aurenta ke za ki iya aurensa ranka yi ne siyama ce fa matarka ba damuwa na san mata ta wuce yar gaya haka haba faru ka dinga magana cikin hayyacinka mana ko bai miki ba idan bai miki ba wannan ya miki ah, ina za ka bismillah tafi da zauna dama kai muke jira you are part of the whole thing the party is just beginning ki ma ki zauna wannan bai miki ba wannan shine nasibu wanda kuke bibicar da shi ko ba shi ne. ko ba kai bane ni ne mijinta ni ne amma ya aka kasa ina chatin da nasib ga wani gardi ne yana tsoron mun request ban san kawai kwana biyu na je ka shiru wallahi kwana biyu ne wata ta samu matsala ne shi sa na daina chatin din ma gaba da wallahi ah, to wannan ai ba matsala bane ka zo in ya sosai in baka samu waya ko a godiya nake ranka yadda godiya nake ranar lahadi ko ok to shi kenan ba matsala insha Allah thank you sir okay salam na fara zargin ki daga lokacin da samir ya shigo gidana ya ga hoton ki siya maya ya yi da yake da ke cikin zuciyata baki san cewa gani na da ni da ke ya fama min wani ciwo da yake damuna ba sai me yasa kike da ni Samir kana cikin hankalinka kuwa matan aure ce fa ni kuma a gidan mijina kake gaya min waɗannan maganganun Samir ina son ka yanke duk wata da take ta sanayya da ni da kai a cikin gidan nan da haka nake bakin ciki sanar da ke cewa na tsane ki sannan kuma na saki ki saki ta samu gurin Allah ya yi kai haƙuri na zancen maka alƙawarin zan canja zan koma yadda kake so sauya daga ka saboda ba kya cikin yanzu ba zan iya zama da ba kya da Allah yanzu wata tuba da zaki ne kawai saboda kina gudun ina baki shawara tsakanin samir da kuma na nasi ki yanke wanda kike so idan kin yanke wanda kike so sai ki sanar da shi ko kuma ɗayan sai hakuri wanda ya taki sa'a gurin Allah ya yi godiya gaba da katar na yo da sa'a duba ina dariya na tsane ki ba na ƙaunar ki wanda ba san darajar aure ba wanda Allah ya sana na gano ki tun kafin fada farko tarkon sanki ka taimake ni dan Allah yayin godiya gabo da katar na yo da sa'a duba ina dariya san ba za ka guji ni ba amma kai ne na tun farko kai ne masoyina na asali don zan ta za ka guje ni kashi wakala ne ba zai zama gaibu ba fatan da nake zama mu abadan da imam kada ki kuskura ki ƙara matsawa inda nake domin a halin da nake ji a yanzu in ki ka matsu kusa zan iya kashe ki ki bar ki jin gaya miki

san gaskiya na dace hasashe kila le ne ba zai zama gaibu ba fatan da nake zama mu abadan da imam ba ku ba kullum mi ta ci gaba har ƙarshen rayuwa a takaice